Shirin BOA Hausa kasuwa yi miki ne kasuwa Jama'a, barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Saye da sayarwa ya koma sai dai a yi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya wanda 'yan kasuwa da yawa suka yin ƙememe su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Na ji ta bakin wasu wasu 'yan kasuwar Borja Ibadan. Sunana Alhaji Garba Uwa, shaman kasuwa wake Borja Ibadan. sana wake sai mu ce alhamdulillah saboda lokaci kawai dan taron sufa da shi ne kawai tsaikonta amma dai tana nan kamar da take kana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne to ba a samun cash da wuya ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar sufa su ma su zuwa sayan wannan wake ba su zuwa da kuɗi idan suka zo waɗansu kowace transfer akwai wanda ma za ta sai rabin buhu wani kwango biyar zai ce maka transfer zai maka na ga waken kala kala ne ko eh, wake ya kashi goma ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai to sakkwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu dubu hamsin kuma durom ma dubu hamsin da biyu durom na na, na maiduguri sannan olon hap gale-gale ana sissuwa dubu arba'in karamin buhu kenan ha karamin buhu shi yanzu haka ke kayan da yake taya na ga wani mai ruwan madara na ga wani ja na ga wani fari duk farashin su na da bambanci kenan da bambanci kowane domin shi yanga da an ambata ma idan ya kai kwango saba'in shi a halin da ake yanzu zai kai dubu sittin da biyar ko dubu tamanin buhu eh, na shi ba amma shi wanga warin wake akwai port sokoto wanda ke fitowa daga fataskom shi ma garuwa bakwai ana sissuwa dubu 48 shi kuma sokoto gidi wanda aka hito daga ƙasar sokoto shi ma idan ya kai garuwa bakwai yana ka dubu hamsin to wannan farashi da ka faɗa min a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya ko kuma tun can da haka ake sai da su a kaya bai wani mugun ƙari ba inda kaya kuɗi bai hitowa sosai kaya bai ɗaga sosai ya mugun ƙari ba har yanzu to ina kuke samu wannan wake wake a wake na tuwa daga arewacin najeriya kamar irin maiduguri niger state sokoto state katsina zamfara duka wake na shigowa to wani an kafa su a kasuwa dama dai wanda ababban wake dai wanda an kashi sani saboda mutanen ƙasa duk abin da za su yi dai su bangaren alale da kosai farin wake sakwato to da wanda an ka rarraye da wanda ba a rarraye ba wani ya daraja a saisuwa a wajen zuwa saisuwa kongo wanda an ka rarraye ya daraja bai ma mayewa a sai da shi ba sai an rarraye shi assalamu alaikum ni alhaji murtala ibrahim birnin magaji local government zamfara state a ta sai da barkono to wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu to alhamdulillah ka san kashi yayi wahala watan kuɗi hannu kenan wallahi sai kuɗi hannu dan ni ba ma an sattan su gaskiya sai kuɗi hannu to a cikin wannan hali kana sai da kuwa to yana ciniki gaskiya ba lahi ana dan kama haka nan ba lahi wannan tonka ne ko eh. to yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai bulu din nan babba to ba da ba mu don farashi kusan farashi uku gare akwai na 900 akwai na 850 akwai na 800 kalan tonka guda kala guda ne dama to me yasa bambancin farashi to daga awo ne gaskiya don wasu ba su auna da kyau bismillah wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba amma ni in dai ce na sai maka 800 to gaskiya zan auna ma gaskiya inda zan auna 900 haka zan auna ma to yanzu ga ni kana sai da kwango na wannan tonka to ga ni insha Allah dai ba a dai sai da ba dai akalla dai a sai da kwango 40 to idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya da yanzu da aka dan karamcin kuɗi ga hannayen jama'a wani lokaci ne ka fi ciniki gaskiya can da <laughs> an dan ciniki sosai gaskiya fi billahi kuɗi ba su wahala to yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zabi shugaban bangarori da yawa wannan bai shahi kasuwancin ku ba to gaskiya bai shahi kasuwancin mu saboda dai mu dai abin da shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu amma zabe a lokacin zaɓuɓɓukan da an kai bai shahi kasuwanci ba a bai shahi kasuwanci ba yanda haka sai da tonka da haka haka sai da yanzu haka nan muka sai da shi yanda muka sai da haka nan muka sai da shi farashi daidai daidai muka saiwa sunana Adamu Musa sau kulkuli alhamdulillah kuma bakin gwargwado dan gashi nan muna sai da shi kuma suna sai wannan muna sai da shi 11 naira 100 wannan kuma shine ake ce ma sanko shi ko muna sai da shi goma naira hamsin to shi wancan ha kanana kanana wancan shi ake ce ma dan mejela naira mejela wasu muna sai da shi sha biyu naira hamsin da wannan da wannan kala guda ne duk kala su daya don muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi shida naira hamsin shi to ya farashin su farashin buhun wannan shi kuma naira dubu hamsin wancan shi kuma naira dubu goma sha biyar to karamin can fa shi kuma karami naira dubu goma da ɗari biyar to wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan gaskiya gaini muna sai da buhu biyu dindi buhu ɗaya duk yanayin kasuwa ne ko da awo kuke yi kuma su awo kuma a kuma sai ya kyarga haka kamar kwara kwara eh kamar kwara kwara to yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi eh to wannan shine randi ana fitowa da shi daga neja shi kuma wannan sanko ana fitowa daga shi daga nasarawa to wancan fa shi go shi kuma wancan daga mariga shi kuma wancan daga kebe ya wuri kenan to a cikin wannan kala kulikuli wani yafi daraja to gaskiya wannan randin ya fi daraja da wannan sankon kuma saboda ya fi tafiya a kasuwa to an fi sayan su eh an fi sayan su sosai sunana Abdullahi Abubakar ka dade kana wannan sana'a ta barkono insha Allah na dade Kama wani lokaci ka dauka yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara sha biyar. wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan eh, ba ta shahi kasuwancin ku ba to wannan siyasa da an kai gaskiya ba ta shahi kasuwancin mu ba hmm. haka mu dai abin da muka ci alhamdulillah wannan siyasa duna an yi lahiya an ƙari lahiya kasuwanci yana taya bakin gwargwaro yanayin irin abubuwan da ka ta na zamani alhamdulillah to ya rashin kuɗi ga hannun jama'a rashin kuɗi a hannun jama'a gaskiya akwai yan matsaloli saboda ana cewa tarasfa babu kar kuma tarasfa ana yi gaskiya ba ta tahiya akwai matsalar network to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa ko ko a tura ma ne wato transfer barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saidawa saboda tarasfa matsalar da akwai ko an yi ba ta tahiya yanzu idan mutum ya zo bai da kuɗi hannu hannu transfer zai ma ba za ka sada mai barkono ba gaskiya yanzu mutum kwa za ce transfer za mini inda ba ainihin kwastoma na na wanda na riga na san shako ba ta shiga ba zai dawo ba zan sai da mai ba saboda matsalar network dan bala budanga dan bala eh, albasa albasa ga ta an tuba malam mana an dudduba muna gani to na ga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci eh to bambancin su kaga wannan ina sai shi 300 wannan ina sai shi 700 wannan ina sai shi 500 wancan 800 wanga 400 wancan 1000 wancan 1500 wancan 3000 haka wannan na kasa 200 wannan ne a 100 mm, to wani ya hici niki a cikin wannan kalolin albasa. Eh, ta ga ɗarin ga shida ɗarin ga biyar ɗari hudu ana sayan shi ɗarin ga dubu ɗari takwas ana sayan sa bakin gwargwado. to da ja albasa da fara wace ta hidarja ja. hora ta hidarja nan garin. Mm. nan garin hora ta hidarja nan kasuwan ta hidar tafiya. kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa. na fara albasa ana dubu saba'in tamanin haka sittin. to ja albasa fa. ja albasa wallahi to dubu 20 ma 30 ma sai su baya. to me yasa fara ta hija daraja. yanayin kasar yarba an ba su cin canja a ta musu bakan mai ba ba su saita irin haka ba sai dai irin Legas haka ga suna saita amma nan wajen Ibadan ba za su sai hora ja albasa ba sai dai hora mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki su kai ana ka gefe na albasa ya ne gaskiya alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka kuma zuwa suna cewa siminta da in ce ba za a ci talisfa ba saboda idan na je wajen sayan kaya kasuwa ina bada kuɗi hannu kashi nake ba suwa wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan to zabubukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin ku na albasa gaskiya dan sha tunda mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su in ga kuɗi mace ko sayan kayaki mai sayan kayan dubu ta sayan dubu uku babu kuɗi gare ta Um, mu 1000 lele so lele 400 mu 500 ta 400 mu ta 400 100 lele ke se 400 Allah ya ko seta ko seta wa mu wa mu 100 naira ni sunana alhaji ibrahim na yade gumbin kure mayama local government kirgin ne wannan wannan kirgin rakumi ne kuma wani ana samun na shanu a ciki To ina kirgin tunkiya ko awaki? A ba mu aiki da shi wannan. To wancan fa shi ko? To wanga kwado ne wanda ake ci, akwai wanda ba a ci, amma wanga wanda ake ci ne warnoci. Bai kashe mutum. Mai tsalle na. A wanga da hi da kihi nama ne tas din kihi gare. Kai kana cin kwado? Sosai wa, ina ci iyali na na ci. To bari mu yi magana farashi. Nawa nawa ake sai da wannan kwado dauri? To dauri muna sai da wancan ɗari biyu wanga ɗari uku na ɗari biyar akwai na ɗari bakwai har dubu ɗaya da ɗari biyar muna ɗaura kwado. Kuma kana ciniki? wala insha Allah a takaice in yi naira dubu tasa'in tamanin wani bi. Kudin kwado a yi ni Eh kwarai kuwa. To shi kirgi fa? kirgi to gaskiya shi so kurgi ba ta da ja kwarai yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafi wannan kasuwa ta kuta kirgi wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala san yarba da kwama wata aminta su zuba amma ba ta da kuɗi wannan kirgin raƙumi nawa nawa kake sai da kowane kirgi daya daya to muna sai da shi ɗari shida ɗari bakwai yan inyamurai sun ka zo suna iya saye ne naira dubu don su san sanin daraja ta sosai in kirgin sa ne fa to in kirgin sa na gaskiya har dubu ɗaya ɗari biyar muna sai suwa mai kauri amma ga tan raƙumi ta bata iya cika kaurin nan ba sosai. Wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada. Eh kwarai kuwa yahi don ya kama jiki ya nauyi. To akwai buhu na kirgin raƙumi akwai buhu buhuwa ne muke sayi to nawa kuka sai suwa ku abin da muke sai suwa muna iya sai suwa buhu dubu arba'in hmm. dubu talatin da biyar amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga dubu sittin dubu saba'in muke sai da buhu to ina kuke samu kirgin raƙumi ana zo mana da shi daga chadi kuma wani bi kamarun ana shigo mana da shi nawa kake sai da buhun kirgin raƙumi to yanzu ana sai suwa dubu arba'in saboda kasuwa ta yi ƙasa to nawa kuke so shi can wurin da kuke so shi ba mu wuce so shi dubu talatin da biyar talatin haka ne mu bi dubu biyar mu sai suwa A ganin tabu da babu kuɗi yanzu a hali yanzu ƙarshen wannan shirin kasuwa a kai miki dole kenan ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin A nan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya sai wani jikon shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kai kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a miki dole murya ta amerika ga mu shirin binciko mana gahir kasuwa a kai miki dole farashi kan haukan sauka kasuwa a kai miki dole